والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau litinin uku ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da ishirin da tara ga watan biyar meladiya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai eh, muna cikin suratun bakara ina jin jiya mun kwana aya ta sittin haka ne mm, da bakwai ko da hudu da hudu mm. to da da biyar kenan mm. to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walaƙad alimtumul ladina attadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in nan cigaba da kisa ne na inadi da fito na fito da Yahudawa suke yi wa shari'ar da Allah ya saukar musu da kuma hukunce-hukuncen da ke cikin littafin suna at-Taura ne Allah yake ba da kissa saboda jikokinsu su san abin da iyayensu suka yi to su ma idan suka aikata haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya samu waɗancan su ma da ya same su shine thamara na kawo kissa din Allah ce da hakika kuna da labari game da waɗanda suka ƙetare iyaka wajen da aka na su yin su ranar asabar suka ƙetare iyaka suka karya dokan Allah suka je suka yi su abunsu Allah dan ya jarabi banu Isra'il sai haramta musu su ranar asabar kuma sai kasance ranar asabar ɗan kifin sukan zo da yawa sama da sauran ranaku eh, don jarrabawa Allah da ikonsa ya haramta musu cewa kada wani yadda ya sura na asabar komin yawan kifin da yake gani to amma sai suka yi hila me hila sai suka yi tarko sai su sa wani abu mai raga a hanyar kifi din idan suka tona rami a gefen eh, rafin nasu idan kifi ya zo ya shiga wannan cikin ragan sai ya fada ranar lahadi sai su zo su ɗauka tun da dama ranar asabar ne kifin suke zuwa da yawa to sai suka yi dabara to nan ma ba su tsira ba domin idan Allah ya haramta abu to ba a yadda mutum ya yi wata dabara wata hila yadda zai aikata wannan abun ba kawai Allah ya haramta wannan abun shine zaman lafiyar mutum ya nisance shi kawai amma duk wata dabara da dai da hila dai idan ya halatta masa wannan abu din ba zai zama halal ba dai jawo kansa kawai fitina ne kamar yadda akwai abubuwa yanzu da yawa wadda Allah ya haramta su amma mutane suna da barbari wajen ko canje sunansu ko canje siffansu su zo su aikata su alhali canje siffan abu na haram zai mai da shi halal ba canja masa suna ba zai mai da shi halal ba kamar yanzu riba ba a kiranta riba da larabci sukan ce mata fa'ida halali ƙur'ani ya kira ta riba to mai da ita fa'ida ɗin nan a sa mata suna fa'ida ba zai halatta ta ba ba zai halatta ta ba kamar giya Allah ya kira ta khamr kuma alhamr huwa kullum ma khamara al duk abin da ya taba hankalin mutum ya kawo da mutum cikin hankalinsa sunansa giya kwaya ne wiwi ne heroin ne koken ne duk wani abin da ya taba hankalin mutum sunansa giya to yanzu ba a kiran waɗannan ababen shaye-shayen giyan ma kanta ba a ce mata giya ƙasashen larabawa suka ce mata al-mashrubatul ruhiyya entertainment kenan Allah ya sawaka Allah ya to ko me suka kira ta ba zai mai da ta halal ba ko me suka kira ta ba zai mai ta halal ba saboda ka yahudawa suka yi hila amma duk da haka ina Allah ya kama su ya halakar da su shine Allah yake cewa walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fis safti kun san waɗanda suka yi ta'addanci suka ketare iyaka su da aka suranan ranar asabar duk kwana shida ɗin an yadda su yi sai ranar litinin sai ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a duk an yadda su ran asabar ne kawai aka ce ban da wannan ranar amma kuma ka san dan adam kullum abin da aka hana shi ya fi daɗi duk abin da aka dan adam kuma duk abin da aka ce dan adam kare ya kalla to ya fi son ya kalle shi Allah sawwaka Allah ya ce walaqad alimtumul ladina أتدوا منكم في sabti. faƙulna lahum kunu qiradatan khasi'in wato nan Allah ya bada labarin halakar da su ne amma kafin halakar da su akwai wa'azuzzuka da waɗansu bayan Allah suka yi musu na cewa su fa guji wannan abu tunda Allah ya hana kada fa su yi to su kansu masu wa'azin ma sai wasu na ce musu a to ina ruwanku da su ina ruwanku da su ku su mana ko ina ruwan ku tunda dai ku ba kwayi sai suka ce a ma'azratan ila rabbi قالت أمة منهم لم تعظون مهلك لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ربكم ولعلهم يتقون كوا كشان farfesu ne naji muryan ka tana ta murafa ka sha farfesu me yaji mana yau ma yadda ka sha baka sha baka sha me yaji ba baka sha me yaji ba baka sha me yaji da kana atisha to kafin wannan karanta mana aya was'al qaryatil lati kanat hadiratal bahr was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim na'am إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا نعم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم نعم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يوا kaga wannan a cikin suratul arafi Allah da iko sai Allah ya kawo kissosi daban-daban a ɗaya ce amma sai a kawo ta me a su wurare daban-daban kawo ta a wancan sura a kawo ta a wani musamman kissan annabi Musa da Fir'auna da mutanensa annabi Musa yana cin annaba da suka sha wahala kwarai kwarai da gaske daga shi sai annabi Nuhu annabi Nuhu shi ma sha wahala sai sa kissan Nuhu aka wawwatsa ta cikin Qur'ani aka rarraba ta ka same ta a wannan sura ka same ta a wannan sura ka same ta a wannan sura saboda wahalan da ya sha da mutanensa to shine a wancan aya da ke cikin suratul arab ne Allah ce wasalhum a tambaye su su yahudawa ai suna da labarin anil qaryatil lati kanat hadiratul bahari ita ce aila aila cewa a tambaye su wannan gari na aila wadda suna kusa da bakin teku ko bakin ruwa wadda idh aduna fi sabti lokacin suke ketare iyaka suke yin su ranar asabar alhali an riga an hana su Allah ya ce idh tatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a ranan asabar kifin sai su rika zuwa garke garke da yawa saboda jarrabawa amma kuma wa yawma la yasbitu radda ba ranan asabar ba la tatihim ba ta zuwa kaga jarrabawa ko yawwa dan Allah ya jarraba su Na kuma ce kazalika nabluhum haka nan muke jarraba su menene bima kanu yafsukun ashe laifi yakan sa ai ta jarraba mutum in mutum yana sabon Allah da rika samun jarrabawa an gane wannan jarrabawa kashi biyu ne akwai da take zuwa sakamakon laifi akwai take zuwa kuma gwargwadon imanin mutum don a ƙara masa lada da yake samu saboda haka nan yahudawa an haramta musu yin su ranar asabar amma suka je suna sai waɗansu mutane suka ce musu ku daina wannan so Allah fa ya hana in ba ku daina ba Allah zai kama ku sai waɗansu mutane suka ce musu a'a lima ta izo na kaumanin lahu muhulikum don me ku mutane wazi mutane waɗanda Allah ba da ya halakar da su ku daina musu wazi aw mu'aziban ko kuma Allah kama su da azaba azaba mai tsanani tun daga nan duniya kalu sai suka ce menene ma'azratan ila rabbi suka ce wa'azin da muke ma waɗannan mutane eh, mun san Allah da ya halakar da su mun san laifi suke amma dalilin da yasa muke musu wa'azi don ya zama yankan hanzari yankan hujja mu nuna cin abin da suke yi mu ba mu yadda ba su kuma mu sake tunasar da cewa abin da suke baye da kyau don ya zama menene an yanke musu hanzari sai yasa mu lalace wanda ya gabarna daga cikin ku man ra'a minkum munkaran Fali bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika daful iman man Allah ce ku mutane duk wanda ga ana barna to ya hana abin da hannunsa da ƙarfi kenan kaman gwamnati kamar yanzu barna da ake a cikin garuruwan a ƙasashen Hausa din nan kowane gwamna a jihansa yana da dama ya hana yanzu nan Bauchi akwai gidaje da aka sani wadda har matan aure hotel ne suna zuwa ana lalata da su matan aure su sa hijabi su komai akwai na yan mata budurwaye akwai wadanda kuma akwai titin da a garin nan yan gudu ibini din suka je su tsaya ana daukan su wadda duk gwamnatin ta ga dama za ta iya hana tunda tana da soja tana da yan sanda amma an ba ita ba zai iya hana wannan da da karfi to amma wannan bai dame su ba saboda nan kai ko mai gida a gidanka kai ma za ka iya hanawa da da hannu a nan fa kasan kenan fa amma kasashen turawa ba kai sauka taba danka ba in ka taba danka akwai namba da, ake biyo ko kowane yaro a makaranta na yan sanda sai kira maka yan sanda zuwa kama ka wanka bugi danka ka ji kafirai to mu da manzo Allah yake cewa ku sun kai shekara bakwai ku raba wajen kwanciyansu kar su rika kwanta fada da in sun kai shi kuma yace umurce su da sallah in sun kai shekara bakwai in suka kai goma suka ƙi a buge su to tura sun hana duka a kasan tura irin ingila amerika baka suka da kiɗan kam sai kai ka kotu sai a zuwa kama kama ko a kwace ɗan ma Sai akwai gwamnati kwace ɗan sai sa yaran sukan tashi yaro kaga yana nuna ma ubansa yatsa uba yana nuna masa yatsa kuma uwan bai sai taba shi ba yaro yana nuna uwarsa yatsa uwarsa ta nuna bai sai ta taba shi ba sai gwamnati ko ta kwace ko ta yi wa hukunci to wannan rayuwa ce ta kafurci sai yasa manzo Allah ya hana zuwa irin wannan kasashe musulmi ya zauna da ba manzo Allah ya hana an hana mutum ya je ya zauna a Zaharan a tsakanin waɗanda ba musulmi ba saboda za a bata maka tarbiyyar yayanka za a bata maka tarbiyyar iyalanka in kaga mutum ya je kasashen tura ya zauna sai dai ko ya je neman magani ko wani ilimin da babu shi a ƙasar musulmi ko ya je da'awar musulunci ya dawo ƙasarsu amma ya je ya zauna nan don neman duniya kamar yanzu yadda mutanen musulmi aka ga mutum ya yi jinsiya yayi jinsiya ta Amerika wai shi ɗan Amerika ne ya yi jinsiya ta Ingila shi ɗan Ingila ne ya yi jinsiya ta Germany ko Italiya ya yi jinsiya na wai shi ɗan ƙasar ne Allah ya sauwaka me kake shawa ƙasan kafirai me kake sha'awa wurin da kullun tsaraici ne kullun shaye-shaye kullun kaɗe-kaɗe kullun saba ma Allah za ka so a ɗauki ranka a cikin irin wannan ƙasa kamar mutanen mu can suke sha'awa sai za ga yanzu ma dubban matasanmu 'yan Afirka da 'yan Ghana da 'yan Najeriya da 'yan Sierra da 'yan Chadi da 'yan Nijar suna tafiya suna shiga kwale-kwale na roba wanda ake sa masa iska in ya sace shi kenan su nitse ka ji dubu biyu sun mutu dubu uku sun mutu yanzu an kesa daga shekara hudu zuwa yanzu yan afirka masu son safiya turai sama da dubu goma sun mutu mata da maza haka saboda dubu goma za su je neman wai rayuwa mai kyau a ƙasan turai ƙasan turai su je suna leburanci in matan ne su je suna karuwanci mata su zama karuwai su kuma mazan su je suna leburanci su ne sharan hotel suna sharan bayan gidan turawa suna ɗiban shara aiki na kaskanci abinda suke ta yi kenan wurin da manzo Allah ya hana ka zuwa wurin da manzo Allah hana ka zuwa wani ma in bai da kuɗin tafiya kwanan na aka samu dan gane ya mutu kun san ina aka same shi a wajen da ake tara kaya na jirgi ka san kasan jirgi akwai da ake tara kaya na fasinja da komai ya shiga ciki ba iska ba oxygen ba oxygen aka same shi gawansa ya mutu dai eh, je kasan turai ya tafi lahira ya tafi lahira ya tafi lahira wallahi ya ta mutuwa a teku ta mutuwa a teku wadda su je kasan turai neman kyakkyawar rayuwa abin ma akwai jahilci ka a kasan ku kai sana'an ka mana cikin mutunci cikin mutanen da launin fatan su irin launin fatan ka ba walakanci da maka amma wala duk kasan da kaje a duniya yau har Madina ba Madina garin manzo Allah ba wallahi kaga a wata angon sai an nuna ma launin fata an nuna ma kai baki ne har Madina har Makka wadda wadda ta angon sai an nuna maka kai baki ne an nuna maka launin fata ayi maka wani abun da an balarabe ne ba da amsa ba to bai ka gani me yi maka alheri ka zauna kasan ku a wajen jinsin ka a wajen al'umman ka kai baki ni baki sak ba abinda da zaka gaya mun kai dan Najeriya ni dan Najeriya kai dan Bauchi ni dan Bauchi to me kuma amma ka je kasar da ba taku ba launin ka ba irin nasu ba jikin ka ba irin nasu ba ka ba irin nasu ba suna kyamanka an ce maka ya abd suna ka bawa ko in ce humar jaki Allahi a Madina ne wani akwai lan ga ya ce humar jaki kawai yayan larabawa to kuma ce ne kake cewa kaje ka zauna kaje ka zauna kai ne amma jahilci jahilci yakan sa mutum ya zo da kimansa ya zo da ya zo da darajarsa na darajarsa now mafi muni ma suna shiga haka ne mana kwanan da ma ina jin jiya ne ma na ji a labarai ma ma sagira ce mafi muni ma sukan sai da kwayayyaki kwaya suke yau yanzu ake samu su ina jin jiya ne nake ji a labarai an samu wani dan gana ka san yan gana akwai su da son kuɗi ku ya kuri yan gana kuna da son kuɗi aka same shi irin koken ya haɗe a cikinsa, to aka yi rashin sa'a ta fashe ta kashe shi a hotel din kwanan aka samu ina jin a wani ƙasa ne ne kan ne kan ba ku ji labarai ma na BBC sun bada eh abin da ya fallasa abu eh abin da ya eh bayan ya mutu eh, haka ne abin da ya fallasa abun sun je ne ina ji ko sun farka cikinsa ne ma sun sun san ya mutu sun san abin da ke cikinsa suka farka da su cire wannan koke ɗin su je su sayar aka kama su yanzu suna hannu muna jin har makabata suka je suka tona sun sun sani a dama abokin hulɗar ne to ya riga musu suka suka farke da su fitar su je su sayar abin su aka kama su to ka duba da Allah irin wannan neman kuɗi ta wannan hayuwa ka je ka kashe kanka ka halaka kanka Allah sauka so a kasashen tura ba hali ka bugi ɗanka. ba hali doka ce ba hali to amma addinin musulunci mai da akwai tarbiyya akwai ladabi akwai ladabi yawa wani abu in ba ɗan yi sunkuta ba yaro baya ji sai an buge shi mata ma ce a buge su wani lokacin sai sai da duka mata ma ko da yake wani ya zo ya ce wani wani ka bugi matanka ta rama ko haka ya faɗa amma yanzu yana ganin sun rufe bakinsa ya yi shiru ya sawa ba فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء yawwa wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun lamma nasu ma zukkiru bihi lokacin suka yi watsi suka yi banza da wa'azin da ƴan uwan suke mace ku daina wannan sura na asabar Allah ya hana me Allah ya ce an je nan ladina yanhauna anis so sai aka tsayar da masu nasiha din masu wa'azi din to amma waɗanda suka yi shiru ba suka ja baki suka shiru ce komai fa da masu yi duk an halakar da su duk sun halakar. Wadda ma bai yi ba amma ya ja baki ya shiru shi ma an halakar da shi sai dai an je lahira a ware amma nan kan dole ta shafe shi tunda yi shiru yasa manzo Allah yake kwatanta masu ganin fitina su yi shiru ba sa wa'azi ba sa magana kamar yanzu yau ya cika duniya mutane kowa zai gana barna ce ba ruwansa ana sabon Allah kan titi ba ruwansa ana sabon Allah jiki a gidansa ba ruwansa ana sabon Allah kasuwa ba ruwansa manzo Allah ya ce to in kuka ce ba ruwanku to kwacin abin da ya sabo kaman kwale-kwale ne mai hawa biyu sama mutane ƙasa mutane suna tafiya a ruwa na ƙasa suka ce wannan sama in kuna da ruwa ku ba mu mu sha suka ce muna da ruwa ba da mu ba ko suka ce to ba da mu fasa jirgin da mu huda dan ruwa ya shigo mu samu sha suka ce ba ruwa mu ku huda mana ba ruwanku ba ruwanku idan suka huda ruwa ya shigo cikin jirgin jirgin yayi nauyi idan ya nitsa akwai mai tsira to haka kwacin wanda suka ga ana saba ma Allah suka yi shiru idan musiba ta zo a'a daga Allah ce wata ku fitnatan wata ku fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassan na'am واعلموا أن الله شديد العقاب الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Allah ya ce ku kiyaye kanku daga zuwan fitina shine kun ga ana barna ku ana in ta zo ta ummu saliha wa taliya kowa za ta hada da shi kowa kowa yawa da wanda ma bai aikata ba yawa yanzu fitinan boko haram da ta zo ko da ya tsira ne ba wanda ya tsira mata ba su tsira ba yara ba su tsira ba sarakuna ba su tsira ba yan siyasa ba su tsira ba ba wanda ya tsira amma lokacin da na shekara biyu nan ina faɗa karawa mutane ai za su kai da dukkan mun taru kowane malami ya bada nasa contribution din kowa ya faɗa wannan ya faɗakar wannan ya faɗar yaran nan an jawo hankalinsu sun bari da duk wani fitina ba je ta ba amma kowa ce a ba ruwansa kowa ba ruwansa kowa ba ruwansa kowa ba ruwansa kowa ba ruwansa kowa ba ruwansa eh eh aka ce inna hum fitnatun fityatun amanu bi rabbihim wa zinnahum guda abinda wani malami ke ne faɗa suna da ƙarfin imani sun ma mafi mu imani sun sun fita mu ba fita ba ko ba zai faɗa ba hmm. to saboda saboda kan wani abu ya taso dole kowa ya tashi magana in ba za ka iya faɗa a baki ba to kiya zuci wannan kuma imani ne mai rauni baka da imani in kana da shi ma mai rauni ne kuma abin da ke faru da mutane kenan barna ta cika gari ta cika ko ina ba masu wa'azi ba masu fitina ai ba masu faɗa to shikenan in barna ta yawa ko musiba da ta yawa ban kasa fitina ta yawa yawa cututtuka da zuwa da ba maganin su yawa cututtuka su watsu cikin al'umma Allah ya saka yawa Allah ya ce waɗanda suka yi su ɗin muka kama su da azaba mai tsanani bima kanu yafsukun saboda ƙetare iyakokin Allah da fasikancin da suke yi saboda kan nan zaman mu lafiya kowa in ya gana barna ya kokari ya hana ko a gidansa ko a jikin shagonsa ko a ma'aikatan da kake ka hana in ma ba a bari ba dai kai ka fita in mitina ta zo a tsayar da kai in bala ya a tsayar da kai tunda ka iya na ka faɗa amma in kai shiru to a sukutu rida silence is acceptance in ana kai shiru ka yarda kenan ka yarda in baka yarda ba in baka yarda ba ka yi magana ka ce ma alhaji wani abin da kake baya da kyau ranka daɗe wani abin da kake baya da kyau ko ya bari ko bai bari ba kai dai alhamdulillah ka sauke nauyin da you have done your own job ka gama naka saura ya rage nasa kuma shi shi ka ya rage nasa amma ka yi shiru a in fitina ta zo sakamakon wannan laifin kai ma kana ciki za ta shafe ka karka ce ai ni ba na yi ko ba ka yi dole ka yi magana yawa dole ka faɗa yawa wannan karɓa kuma baya hannunka yawa innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kai ba da ka shiryar da mutum ba amma dai faɗa kan shikenan yawa فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين to nan nan دين ma ai haka ne Allah ya ce lokacin abinda aka nasu suna suka aikata sai Allah ya ce musu to kunu qiradatan ku zamo biroyi cewan samaruka suka zama biroyi tsofaffi kuma aka mai da su aladu kinzir haka Allah ya musu shine wani yake tambaya yake cewa to yanzu biroyin nan da muke gani su ne a a, Abdullahi bin Abbas yake cewa duk al'umman da Allah ya canja halittanta ba ta wuce kwana uku za ta mutu ba ta wuce kwana uku za ta mutu su ma kwana uku kawai suka yi bayan an canja halitta sun zama biroyi to kwana uku suka mutu saboda ka biroyin da muke gani a duniya ba wadancan bane awa ba wadancan bane duk wanda aka canja halittarsa iyakansa kwana uku ne zai mutu domin abincin da zai ci na mutane ba zai masa ba ba iya kuma cin na dabbobi ba to ya ga gani sai dai ya mutu kawai Allah ya iya kamu fa qulna lahum kunu qiradatan khasin ku zamo biroyi kaskantattu abun nesantawa ga rahama shine khasin an nesanta su ga rahaman Allah sun zama biroyi shikenan magana riga ya kare yawa sabon Allah kenan ya wuce faja'alnaha فجعلناها lima لما yadaiha wa ma khalfaha na'am وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا وانا دميري haɗin نينازي كوماني فجعلناها نكالا ne faj'alnaha nakala preposition abin sunan waye abin din damirin waye a a ba mutane suka yi su ba a a azaba yawwa ko azaba din ko kuma menene canji halitta din muskatun wato canja halitta kenan bi ma'ana canja halittar sunan da aka yi suka komo biroyi to mun sanya sai zama nakalan ya zama uquba eh lima ne dai ha saboda saban da suka yi gabanin a hana su wa ma ba'a da da wanda suka kuma bayan an hana su an gane sun yi sabo gabanin a hana su wannan to shine menene ma bai ne dai ha wa ma kalba kuma bayan da aka nan suka zo suka yi ba an hana su ba suka zo suka yi to wannan canja halittar su na amai da buroyi an yi shi ne don ya zo musu azaba a kansu kuma ya zama mau'izatan ya zama wa'azi ga sauran mutane lil muttaqin amma ga masu tsoron Allah Allah ka sanya domin idan wani ya saba ma Allah aka kama shi ko da wata cuta ko da wata azaba ya kamata kai mai hankali sai ka shafa ma gemun ka ruwa inda dan uwanka ya kama da wuta kada ka yi irin nasa an gane wannan to kun ga yanzu su ne to da mu ce masa kaman su ne kawai ko da mu ce masa kawai ba dan mu walakantar da abun ba akan abin da ake a wannan zamani su fa su ne kawai suka yi lanan asabar suka fusata Allah har Allah ya canja halittarsu ya mai da yara biroyi matasa biroyi tsofaffi kuma eh, aladu to mu kuma yafi abubuwa nawa ne wadda Allah ya hana ko manzo Allah ya hana muke aikata su dare da rana ba rana ɗaya ba alal misali ɗauki zina kawai yanzu mutane nawa ne suke zina yaran mata nawa ne ake musu ciki a ƙasar nan suna nan suna ta zu da ciki ɗan ga laifin zina ga laifin zubar da cikin wani ma sai cikin ya girma ya kai wata tara a ji a ma wani likita mara tsoron Allah ya kashe don kisa ne lokacin wani ya kashe wata takwas a ji a likita mara tsoron Allah ya kashe wani ya kai wata shida ya je kashe suna ta kisa haka suke ta yi idan NYSC ne ku yi hakuri in za a tura su wajen kem din su a ba su kororon roba ko ba ka ake yi ba ne kaga an ba su lasisi na saban Allah lasisi an ba su permission an ba su permit da na saban Allah to me ka gani saka mu Allah yana hakuri da mu yasa wani ba Allah yake cewa duk wani laifi da wata al'umma za ta yi laifin guda ɗaya sun singila halakar da ita mun haɗa shi gaba ki ɗaya mu a wannan zamani duk an haɗa su har ma da ƙari ko da sababbi ma sababbi cin mutuncin Allah cin zagin Allah irin zagin da kafiran da ba su yi wa Allah ba ah, ka duba ta laraba makka ba suna bautan gunki ba to in suka zo dawafi suna yin dawafi tsirara sukan ce labbaika la sharika illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka abin suke faɗa kenan gashi ba suna suna shirka din amma shirkan su suka ce abin tarayya ɗaya ne kawai kake da shi to to yanzu a wannan zamanin ababen tarayya nawa aka samu wala hatta shugabanni yanzu akwai waɗanda suka akan sa matsayin abokin tarayya ga Allah ah, abubuwan Allah zai hana abu a aikata amma shugaba ya ce kar a yi ba sai kaga ba a yi ba a yi Allah ya ce a yi a ƙi wani kuma ya ce a yi sai a yi Allah ya sauka Allah ya ba ci gaba وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم an تذبحوا بقرة na'am قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Allah ya ce wa iz qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tasbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin sababin saukan ko bayanin wannan aya shine kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake cewa eh, a zamanin Nabi Musa alaihi salatu wasalam akwai ta'addanci da Yahudawa suke yi shine kisan kai a yi kisan kai a ja shi a je kofan wani a ajiye in gari ya waye sai a tuhume shi to wannan kisa abin da ya faru wani ne yana da kuɗi a cikin Yahudawa din yana da mai kuɗi amma kuma bai da ɗa Allah bai azurta shi da wanda zai gaje shi ba kun san Saudi Allah kan yi kun sai gabe wani yana da sarauta amma bai samu ɗa ba ya zama a qaim wanda baya aihuwa ko wani Allah ya bashi kuɗi sai ya zama a qaim wanda baya aihuwa to wannan mai kuɗi bai bai aihuwa to yana da ɗan ɗan ƙaninsa ɗan ƙanin nan sai ya ga ah, jinkirin mutuwan wannan mai kuɗi sai ya kashe shi don ya ci gado ɗin da ya kashe shi sai ɗauki gawan sai ya je wajen makwabta da daddare sai ya yar daga gari ya waye shi da kansa sai ya tafi je tuhumi wance je kai kashe mana dan uwa ko alhali shi shi ya kashe shi don ya ci gadon wannan mai kuɗin je kai kashe mini baffana yace ba shi ya kashe ba abu dai har ya kasance ya kai ma ga yaƙi a tsakanin makwabta akan wannan eh, kisa sai wasu da tawa daga cikin suka ce a ah, ya da ya wannan abu har kai ga yaƙi ga annabin Allah a cikin ku a je a same shi mana kawai ba shi ne Musa a je a same shi mana ya roƙi Allah Allah ya bayyana shikenan sai suka zo wajen annabin Musa suka ce masa ga abin da ya faru kashe mana dan uwa ga wanda aka tuhuma ya musanta don haka muna roƙonka ka roƙa mana Allah ya bayyanar mana da wanda ya kashe wannan dan uwa namu to shine da suka je sai annabi Musa ya ce to za ku yanka saniya sai suka ce ah, haba kuma izgili da ka mana a kashe mana dan uwa kuma ka sake ce mu kashe mu yanka kashe saniya wato mu yi asara bi ko mun yi asaran dan uwa mu ko mu yi asaran saniyar mu ko a tattake zuna zuwa yanzu kuma izgiri da kai mana annabi Musa ya ce a ai bai dace ga annabin Allah ya izgiri ba abin da yake ga muku ne shine asalin gaskiya in dai kuna son Allah ya bayyanar da wanda ya kisa din nan to za ku nemo saniya to sai suka gamsu cewa eh annabi Musa gaskiya ya gaya musu to wajen nemo saniyan ne fa sai suka dinga tambaya suka tambayi shekarunta suka tambayi launinta suka ma tambayi ma wai tana aiki ko ba ta aiki suka dinga tambaya eh fashaddadu fashaddada Allahu alaihim suka tsananta manzo Allah ya ce a ruwa ta Abdullahi ba sai ce da kowace saniya suka yanka la la la menene da jaza'atum da ta ishe su amma suka tsananta wa kansu shi ke da Allah ya tsananta musu da aka je aka samu saniyan nan ɗaya ce a wajen wani maraya irin kalan da Allah ya faɗa ɗari bisa ɗari ita ne shi kuma ba don ya sayar ba ne iyakar ta kenan ƙwaya ɗaya gadon da aka yi masa ina ce to suka taya suka taya abu ya gagara ya ce to shi dai ana son saniyarsa Shi ne idan an yanka ta aka feɗe ta to fatan nasa fata saniyan a cika masa ita da zinari ta yi tozo in ba sa so su bar masa kayansa kuma haka aka yi <laughs> haka aka eh, tunda suna so ba da su shi ne Allah ya ce wa izkala Musa liqaumi ka tuna lokacin da Annabi Musa ya gaya wa mutanansa yace musa inna Allah ya amurukum an tasbahu bakara Allah ya umarce ku yanka saniya idan kuna son a baryanar da wanda ya kashe dan uwan kunnan qalu sai suka ce a tattakhizuna huzwa yanzu Musa ka dauke mu izgili kuma a kashe mana dan uwa kuma ka zo kana magana wayen mu ne misali ya mu mu yanka qala uzu billahi na Musa ce ina neman tsari da Allah in zama mai izgili in zama mai shigantaka a matsayina na annabin Allah a a an akuna min jahil kuma ina tsari ina neman tsari ga zama cikin jahilai wanda ba sa fahimtar abubuwan da aka gaya musu da suka ji suka tabbatar da annabi Musa fa da gaske yake dole su yanka saniyan nan in ba yanka saniya ba bari a bayyana da ya kashe dan uwansu ba to kalu ci gaba qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi mhm. qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun ولا بكر عوان ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون to tunda sun gamsu cewa annabi Musa fa gaskiya ne ya giya mu cewa dole sai sun yanka saniya to kalu suka ce kalu du lana rabbaka sai suna cewa rabbaka ka ji ko hmm. kamar yadda can suka faɗa maimakon su ce kaludu lana rabbana ce rabbaka <laughs> duk da wasu na neman fa agaji amma wai hanyar sun ki su koma ga Allah ce rabba ubangijinka suka ce ka mana mana ubangijinka yubayyin lana ma yi wace irin saniya ce duk saniya ba kawai aka ce kowace iri kowace iri sai suka fara cewa to wace iri ce ke huda wace iri ce eh shikenan ai da gaya musu qala innahu yaqulu sai annabi Musa ce musu ga abinda Allah ya ce innaha baqaratun la faridun wala bikrun awalun baina zalika faf'alu aka ce to ga saniya shekarunta ba babba ba tsohuwa ba ba yarinya ba tsaka tsaki kenan awalun baina zalika tsaka tsaki ba tsohuwa ba ba yarinya ba eh faridun ita ce me kenan tsohuwa wala bikirun ba yarinya ba a awanun bai da zalika ta zama tana tsaka tsaki to fa kaga tar koko <laughs> kaga da da farkon tsohuwa ne ma suka yanka tayi in yarinya suka yanka tayi in namiji ne yayi in mace ne yayi shi yasa wannan bawan Allah Muhammad Mustafa al-Maragi yake cewa shi in mutum zai addini to kare ya tsanantawa kansa in ka tsananta ma kanka sai Allah ya tsananta maka ya sake cewa addini baya son yawan tambaya la tasalu an ashiya'a in tubda lakum amanu la tasalu an ashiya'a لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن نعم تبد لكم نعم عفى الله عنها نعم والله غفور حليم الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم wannan sabaya kafa ma doka aka ce karfa kurka tambayan abubuwa in ba kuna tambaya za a gaya muku wucin kucin kuma ba dai muku daɗi ba ku daina yawan tambaya in ba kuna tambaya za a gaya muku hukuncin kuma a gaya muku hukuncin in ba ku yi ba halaka ne don idan ilimin abu ya je maka in ba ka yi ba to dole halakar da kai sai sa manzo Allah yake cewa mafi laifi cikin musulmi mafi girman laifi cikin musulmi shine musulmin da yi tambaya akan wani abu wadda ba a haramta ba amma sanadiyan tambayansa aka haramta manzo ya fi kowa laifi wadda da abun Allah ya bashi ba mantuwa ne jin kai ne gare mu amma wani da tambayansa sai je tambaya ah, sai wani ya tambaya manzo aikin haji kowace shekara ne a fi kulli amin ya rasulullah shin hajjin nan kowace shekara ne wajibi mu yi eh sai manzo Allah ya shuru sai zaki cewa a fi kulli manzo Allah ya to da manzo Allah baya son irin wannan tambaya manzo Allah ya ce me law qultu na'am la wajaba wala masatatu manzo Allah ce da na ce na'am da hajin ya wajaba ko ba da ku iya yi ba kuma an ba ku iya yi ba sai an kama ku akai sai an kama ku saboda kai wani tambaya ba alheri bane ba alheri bane ba alheri bane kaga yahudawa abin da ya kai su yawan tambaya su tambayi kaza su tambayi kaza su tambayi kaza saniyan nan da lokacin da aka ce su yanka saniya in yarinya suka yanka yayi in tsohuwa yayi in baka ne yayi in fara ne yayi in kowane irin launi ba alfadi launi ba domin a ah, kun tuna ka'ida ta usulu da muka faɗa ran nan akan ah, maganar sallah kai kuwa kun manta kan ce wanda aka ce ana umurtar mutane da yin sallah ana umurtar da mutane mutum ya dora hannunsa na dama kan hagu aka ce fis salati fis salati din nan ba lafzin amun bane kowace sallah to ita ma da aka ce inna la ya'murukum an tazbahu baqara baqara din kowace saniya ta shiga kowace saniya ta shiga baka ce fara ce ja ce karama ce babba ne tsohuwa ne ta shiga to amma kaga su da kansu sai suna nemo a khassasa musu mukhassas a nemo a musu takasisi nan ne kuma suka wahalar da kansu din da sun bata ayyada ta zama general kawai amun saniya da sun hutar da kansu amma ina suka nemi abin nan su na'am fab'alu ma tuma aka ce ku aikata abin da aka umurce ku da shi yawa ci gaba qalu du'u lana rabb ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها نعم تسر الناظرين كاجبو قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة safara'u faqi'un لونها تسر الناظرين to kaga kaga suka jawo kansu an suka ce ka roƙa mana ubangijin ka gaya mana me kalanta ja ce baka ce fara ce koriya ne ka ji su yahudawa yake na yace ya kula abinda Allah ya ce a gaya muku ha bakaratun safara saniya wata ke fatsi fatsin ko mai tsanani faƙin launa fatsi ne kawai bayan shi ba wani digo a jiki ko digon baki ba a so fatsi kawai kuma ta tasawurun nazirin kowa ya ganta zai sha'awa kyakkyawa <laughs> eh kowa ya ganta zai sha'awa yawwa eh ci gaba qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashaba وإنا إن شاء الله manzo Allah ce ba nan istisna inda da suka exception suka ce inna insha Allahu da za da a yi tayi ne su fada, Allah ya fada su har karshe ba za su gano ta ba Allah ya sauwaka qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah lamutadun suka sake cewa annabi Musa ka roka mana ubangijinka Allah ya bayyana mana wani iri ne don sanu suna da yawa sai yana rikitar da mu ba za mu gane wacce ce bai kara mana bayani qala innahu yaqulu ah, ina gaba lokaci ko a ta bai karasa karatun ba karasa to lokaci ne to malam sagir to ma girbi suna zo karanta mana tambayi gobe mu tashi anan insha Allah ba matsala Assalamu alaikum, tambayar cewa wai yanzu in mutum kayan ya bata shi ma yanzu zai yanka wata dabba domin a a a a a a a wannan in dai ka wajen malaman tsubbu to wannan kuma ka yi asara biyu wai tambaya yake wani kayan mutum ya bata zai yanka wata dabba don Allah ya bayyanar a a malaman tsubbu ne da gardawa suka tafe a nan in aka sata maka wani abu ka je malamin tsubin sai ce to ka kawo bakar saniya ko ko bakar rago ko menene a yanka a nan za a gano shi barawa din ne kawai sau da yawa mutane sun shayi abin bai bayyana ba sun yi asara biyu ya rasa motarsa ya rasa saniyar da ya yanka ko ragon da ya yanka ko ya rasa mashin ɗinsa ya rasa ainihin tauren da ya yanka ba ruwa in abinka ya bata kawai ka kai ma 'yan sanda cikiya in baka samu ba ka hakura kawai ka roƙi Allah yawwa <laughs> na mhm a ba tambayar a wai da mutum yi tunani har da fidda mani da rana cikin azumi mai matsayin wannan tunani ne wannan wannan tunani ne wannan Allah sauwaka masa irin wannan Allah sauwaka masa ibn hazm yana cewa duk wani abin da ya fita in ba ta hanyar jima'i ba baya sa mutum kafara baya sa mutum kafara amma dai dai rama wannan azumin daya da ya lalata shi amma ba kafara na'am ci gaba a tambayar yaushe ne za a fara tafsirin mata tafsirin mata yana ta tambaya insha Allah za mu fara muna jira azumin ne ya tura kuma dalilin da yasa ba ma son farawa din nan wato matan ne sukan wahalar da mu kwarai da gaske yawwa yin sai zama kaman hanyar kwarama waɗansu mata din wallahi daga sun fara zuwa da su fara roƙo kana kaucewa suna roƙo kana ga aikin kenan roƙo me sun zo jin karatun su kawai su yi karaji karatun su tafi sai ya zama hin roƙo shine matsala din amma ba da kawai da farkon ramadana ma sai mu fara amma Allah ya sauka na balle banan nan ma ana ta dan kuka ga rashin abu a wannan kuma na da shawara cewa ya kamata a rika neman taimako kullum saboda su da suke zuwa wannan masallaci su ma suna son su rika dan ba da gudunmawa cikin yadda ake gudanar da abubuwa eh, eh. a ah, to yanzu ga su mu muna so akwai wasu biku made in japan suna da kyau eh, wadda mun sai kwanakin bacin wajen guda shida bakwai amma kusan sun lalace yanzu ga kusan sama na ma ba a ji akwai wasu yamur da yake gama ma kusan made in japan wadda sukan dade ba su lalace ba sai a so su a taimaka sai a sake sayo su in ya so ran idi wani sai mu gyara su ya zarto sai idi kawai ake amfani da su ba koyaushe ba su waɗannan da ba su da ƙarfi din in ya so wannan mu ba su a saman masallaci saboda hakan nan wanda zai ba da taimako kofa abu da take eh, eh, balle ma ga wani masallaci na ma da muka yi kokarin yi masa tayal wajen dubu ɗari da hamsin ne ma wadda ne ne cire kuɗin a jihuna ba kuma ku taimaka ba eh, kuma sai ku taimaka ai taimako yana ma a bayan iyafan yake ko ba ku taimaka da ka duk wanda zai bada taimako ko ban taimako a da take ga kababen watsa labarai da ake so a dauka eh, su abin nan ni a BATV ne kan ne ba su gwada na dukkan tafsiran ne ba su gwada ko ba duka ne ba fara ba suna cewa ba su yi shaddul ba ne sai zuwa talata din nan gobe ne kuma wajen kudin wajen dubu ɗari uku ne to shi dubu ɗari hudu ma ko to shikenan dubu ɗari hudu wadda dai yake da bukatan taimakawa sai ya kawo dubu ɗari hudu eh to to eh ku tashi ta kwanke ba ku tashi ku je mu gani in kuma wani zai alkawari to ya je ya je account ɗinsa a banki ya je ciro gobe akwai aiki ya ka ciro ka kawo eh, a wani kuma tambaya ko mace tsakanin munafiki da annabi annabi eh akwai bambanci shi munafurci kafurci ne amma annamimanci haramun ne annamimanci shine hada guri hada guri haramun ne amma ba da ce kafurci ba amma munafurci akwai suratul munafiqun ma wata tabbatar da munafukai kafirai ne haka annabi ba da ce masa daidai yake da munafiki ba sai dai yawa munafurci ne itikadi kuma daidai idan nifaqun amali ne kamar irin saba alƙawari ko yin ƙarya a magana ko cin amana ta wannan munafurci ne wanda yake na amali ba za ce itikadi ba ba kaiwa ga ga kafurci shi ma saboda haka nan ba mu san irin munafurcin da yake nufi ba na amali ne ko na itikadi ne ya dangana a wani kuwa tambaya eh. cewa ya masa bayani ma wai kan ji da yawa akan ce masu tsananin kishin addini a matsayin kamar zargi wallahi wannan matsala 'yan jaridu su ne suke cutar da musulunci a kai sai mutum ya yi ta'addanci sai kuma ce mai kishin musulunci wato kenan bi ma'ana kishin musulunci ta'addanci ne wala abinda suke fara kenan mutum ya kai hari a kashe mutane a ce masu tsananin kishin musulunci ah to amma in dai kishin musulunci ne ai duk wanda bai kishin musulunci ba musulmi bane ne ko ba haka bane dole kowa ya zamo mai kishin musulunci amma an zo an haɗa ɓarna da gaskiya an rudar har an kasa ganewa mutum ya ta'addanci a ce mai kishin musulunci mutum ya je kashe innocent people a ce mai kishin musulunci mutum ya je kashe kansa a ce mai kishin musulunci mutum ya kai hari waɗansu mutane a ce mai kishin musulunci kaga kenan yanzu ana koran mutane daga su zama masu menene kishin musulunci abin da ake kora kenan kuma wannan yan jarida ne su ji tsoron Allah da musulman su da wanda ba musulman su ba wallahi gandan kenan suke yadawa kowa a ce masa mai kishin musulunci a'a ya kamata idan mutum yayi abun kirki wa musulunci sai a ce mai kishin musulunci in mutum yayi ta'addanci ko a kira shi dan ta'adda ba shi shikenan ba kaga an rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya to amma yanzu an zo an rikitar da duniya duk kowa za a ce mai kishin musulunci a ah, kishin musulunci waye ba kishin musulunci sahabbai suna kishin musulunci sai za su kai yaƙi domin su kare shi manzala na da kishin musulunci sai a yaƙi don ya kare shi mu ma muna da kishin musulunci sai za mu ke wazi muke zuwa gare shi to amma an ɗauki waɗansu mabarnata an cudanta su da mu wanda har yanzu daga an ce mai kishin musulunci ba kawai sai a ɗauka ɗan ta'adda ne haka yan jarida wala ku ji tsoron Allah Allah zai tambaye ku ya kamata wannan kalma ku gyara da yan siyasa ma ko yan siyasa su ma suna faɗa daga wurin su ma to Allah ya sauwaka kishin musulunci ba ta'addanci ne. kishin musulunci shine ka yarda addinin musulunci addini na gaskiya zaka iya bada dukiyanka zaka iya bada rayuwanka zaka iya bada komai akai akan bisa gaskiya to wannan shine kishin musulunci amma wanda yaje sa bom a kasuwa ko a masallaci ko a hanya ko a tasha ya kashe mata ya kashe yara ya kashe wanda bai ji ba bai gani ba kuma a ce wai mai kishin musulunci wallahi wannan ɓaci ne ga musulunci ana sa mai da addinin musulunci addinin ta'addanci kuma su masu waɗan wannan kalma asalin kafiran manufansu kenan amma jahilan mai yan jarida da ba su sani ba sai suka ɗauka kawai suna yaɗa wannan eh, suna ɗin Allah sauwaka to daga kishin musulunci abu ne mai kyau amma ba kuma kowa ne dai abin da zai kuma ya zama kishin musulunci ba an gane wannan yawwa eh, saura minti biyu wanda wata mai tambaya ta to malam alaikum assalam matsalar hoto na'am eh sama da shekara shirin kuna zuwa karatu nan duk hadisan da ake karantawa wasu a cikin riyadisan, sale ya ce Allah ya tsine masu hoton hmm? wallahi hadisai ba su da matsala son zuciya ne shiga da ra'ayi gaskiya ne wallahi malam kana ji ko gaskiyan magana son zuciya ne yayi yawa kuma wannan son zuciya waɗanda suka ɗaure masa gindi malaman ƙungiya malaman ƙungiya su suka ɗaure masa gindi su kuma sun ɗaure ma wannan abu gindi ne don saboda 'yan siyasa a ai na yi bincike kai saboda 'yan siyasa yanzu kafin mu zo game da hoto ɗauki carbi kowa ya yarda ba saɓani ba ja in ja manzo Allah bai ja carbi ba bai ci a ja ba ba hadisi ko mai rauni da ya nuna manzo Allah ya taba daukan carbi yana yawo da shi ko a masallaci sai sa duk manyan malaman sodiya da wanda suke limamai na masallacin haramin Kaba da masallacin manzo Allah ba za ka ga da carbi ba saboda ba addini ba ne. amma yanzu dubi nan kasan yadda carbi ya zama yadda carbi ya zama abin riya a ma'aikata carbi a masallaci carbi a kasuwa carbi a hanya carbi har ya zama wata alama ne wani simbol ne na addini a mota carbi to ya abu da zama simbol na addini abinda manzo Allah bai yi ba bai ce ayi ba tsakani da Allah mun yi wa addinin musulunci adalci malaman kungiya ba su ce komai akan wannan suna ma daure masa gindi wanda in kai ahli sunna ne dole kai kishin sunnan manzon Allah kaga abun da yake ciki shi ake so ayi wanda baya ciki a raba shi a raba tsakanin aya da tsakuwa menene sunna me ba sunna ba to amma yanzu yayin karan jiya nan muna sallah nan wani tsoho ya zo sharbi ma har kada shi kin ya kada shi na waiwayo yana disabin din mutane kuma wannan yanzu wannan da zaka zo ka ce masa sharbin nan manzon Allah bai ja ba ba zai gamsu ba saboda ya ga gidan kowa da shi ta yi ma wasu malamai ma suna da shi wasu shehunai ma suna da shi to shine matsalar to hoton ma haka ne manzo Allah bai yi hoto ba bai ce a yi ba ya ma hana ya ma hana ya ma tsine wa masu hoto to amma yanzu kaga malamu akwai wani wanda ake gaya mini wai da ya dan wa'azin da ya ji na yi akan hoto wajen kasar guda biyu na yinti a lokacin kasar na yinti ya ɗauki hotunan sa ya kona sai aka ji aka gayyato wani malami sai zo nan bauchi tafsiri sai sai gyara musu abun sai zo yana rigireci yana dama ce kai Idris ya sana kona hotuna na Idris ya sana kona hotuna na memorization <laughs> tarihi yana rikiretin yana nadama saboda wannan malami ya zo ya sa masa shubha kuma duk abin da malami ya karanta bai kawo ko hadisi mai rauni ɗaya tak da manzon Allah ya bi hoto ba sai dai ta wili a ce hoton a'a mai sassaka ne wace mai sassaka shi dai manzon Allah bai ce mai sassaka ban kuma ya faɗa kawo gurin muna bin ka bashi a sai wanda aka gina ne aka yi mutum mutumin sa aka yi gunkin sa manzon Allah bai faɗa ka ban ya faɗa kawo gurin malam kawo gurin malam in ba ƙarya kake yi ba kawo gurin kawo gurin kuma ma Allah da ikonsa manzara da ke an bashi jawamil kalbi mai fasaha ne sai ban mace tsakanin wanda aka gina da wanda aka sassaka da hoto irin wanda ake daukar inuwar mutum wannan ya kira shi sura sai zama kyamara ake ce mata larabci menene alatul taswiri amma abinda aka gina da da da da, da ko ta ko na abu sunansa nahat wa tanhituna min aljibali buyuta nahat wanda kuma aka sassaka sunansa menene timsan ma hazi tamasilul lati antum laha akifun kaga bari a ce maka alatu tamsili ba ko alatu nahati ba sai manzo Allah ce menene ai sai mu sai a kamu ta alatu sura kuma shine menene abin da aka dauko inuwansa ko hotonsa kamera me take daukowa na mutum ina ne take daukowa siffansa ko take daukowa kenan kaga manzo Allah ya faɗi kalmar daga nan har tashin kiyama ba wanda sai canja ta to amma sai zoce ce manzo ai sassaka ne to manzo Allah bai ce sassaka ba bai kuma aiki da abin da aka sassaka ba ga labulan Aisha labule ne fa hoton dawaki ne ga hadisin Abu Hari gashi amma hadisi ne ingantacce labule ne fa hoton dawaki ne a jiki manzo Allah ya batare ya murtike ki shiga ta ce ya Rasulullah me nayi na ji zuwa ga Allah ga sa me nayi sai ce mata wannan labulan ki cire shi mala'ika jibril mun yi alkawari da shi zai zo saboda wannan labulan ya zo ya ki shiga ciki yace innal mala'ikata la tadkhulu baitan fi kalmun aw sura manzon na malala ce mala'iku ba a shiga gidan da yake da kare ko hoto sura ya amfani bai ce timsal ba bai ce nahat ba amma duk waɗannan malaman suka zo suka jirkita su amma alhamdulillah Allah ji kan shugaban masu fatawa na Saudiya bin Bas da shi Salim Usaimin hali tafi guda kayi Ya ce duk wani hoton abu mai rai ko kiyashi ne ko menene haramun ne da ke hoton sa ku duba zubo littafinsa sa dai yawa ku duba littafin yawa ku menene hukumar sura yawa duk kawo da na darura na ID card duk wanda ya kawo darura ne amma asalin sa haramun ne amma darura to menene tubiyul na passport na tafi aikin haji duk ya kawo ko na jikin kudi ba a shawarce ka ba ka sa hoton mutane a jikin kudi hada ma na kafirai kuma za ka shiga masallaci da da shi da da ce maka in ka zo masallaci cire kudin ka ajiye a bakin kofa in kai saboda akwai hoto a jiki in kai sallah ka je ka dauki abunka kaga ba dai yi ba amma bisa darura ba da kai zaka shiga masallaci da shi ba da kai bisa darura ba da zaka yi na ID card bisa darura na password bisa darura irin mutum ya bata ana so a gano shi aka manna aka yi hoton sa aka ce ya ce duk wannan darura ne babu laifi amma haka kawai haka kawai in kai littafi sai an sa hotonka a jiki in kai bidiyo sai an sa hotonka a jiki a ka hoto a waya hoto a ina ne hoto ba ka ma dan kyama ka ce ah yanzu cikin hotunan da nake wani zai yayi karo da abinda manzon Allah ya faɗa ba mutane ba su ma jin tsoro kamar yadda ban Allah ne faɗa ce yanzu za da rufe kofar masallacin nan a cikin waya baka ga hoton mutum ba zai wahala ko a Facebook baka gani ba to ko kuka san abin da ku gaya mu Allah mu dai mun gaya muku mun fita yawa na'am ka gano dalilin da ya cika eh hoton ya yawa wasu malamin da suke danganta kansu suna a'a akwai malamin da ma aka ce a ruwa ma tukunna nan ɗinsa ba sutura ba komai ya ɗauka ya watsa ma duniya me za ce wannan me za ka ce wannan ka ce masa hoto haramun ne ko zai gaya magoya bayansa wato haramun ne ko ya gaya almajiransa ana cin amanan ilimi ne kuma kowa zai mutu ya tarar da abin da ya aikata kowa zai mutu ya tarar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sai